ita wannan atika din bayan bayan kashe Umar Zubair ibn al-Awwam ai kun san Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga cikin mubashirun bil janna shi ya aure ta Umar ya nemi aure a gidan Abubakar sayyidina Umar ya nemi yar Abubakar mai suna Ummu Kulsum akwai abin da ya faru a kissar yarinya ce karama da ya zo neman auren nata sai ya aika na aisha yace a je a faɗa kuma a gaya wa yarinya cewa yana santa kaga yadda ake a shari'a ko idan kana son yarinya sai a aika sai a faɗa ita ma kuma yarinya a gaya mata dan tana da haƙƙi dan ita ce za ka zauna da ita kada kai ce ai na san babanta ai ai kaza kaza kaza ba wani ba sai an gaya mata ba wai a zo da dole dole ma ta toka to sai aka aika mata ita wannan umma kulsum ka san lamarin mata sai a guri sai ta ce la hajata li fihi ba na son sa la hajata li fihi ba na so sai Aisha take ce da shi kin take ce da ita a atarghabina an amirul mu'minin yanzu ke amirul mu'minin guda ya neme ki da aure ki ce ya so yau mace ko ina ruwanta in shugaban duniya ne ma gaba ɗaya wanda ga dama ta ce ba ta san sa haka ne nawa ne za a ga mace babban mutum mai matsayi da daraja da komai da komai da zo yana so ta samu wani miskini talaka bayi da komai ta ce wallahi shi take so yaya za a aikata wallahi wata cewa ta wallahi in gidan kara zai je samu a cikin na yadda shi nake so wane wane wata ce wallahi ba na sansa. sa haka suke wala kamar takarda ga kaga wani iyaye sai su ci ga dama ta samu amma ina yarinya ta to ka kaga ita wace ce ba ta so me yasa ta ce innahu khashinul aish yana da rayuwarsa akwai akwai kaushi a ciki yana da rayuwarsa a cikin kunci zuwa da umar yayi yawa da umar zai zo tashi yana sallar juma'a riga duk faci fa gadon sa tabo saboda dakon kayan abinci da yake zaga yana kai mutane kuka saboda kuka da zubar da hawaye da yake nan din sa sai dai alamar kamar tabo saboda saukar hawaye nan din nan zane ɗaya a nan zane ɗaya a nan sai na saukan hawaye ne Zuhudu umar ya yi yawa ya yi yawa ya yi su kuma mata suna son inuwa mai bani <laughs> Allah kuwa wannan dalilan su suka sa ba wai don saboda wani abu addini ba ta ce ba ta san shi sai aka nuna masa ummu kulsum kun ga ummu kulsum ɗan gidan abubakar ko kuma ummu kulsum ɗan gidan ali bin abi talib aka ce to tun da yar gidan abubakar ta yi ka ba ta san ka ko ne ne hakuri fa ba a ce ayyuji ni duk za ta wa suna wallahi sai na ga yadda za a yi a sai ka hakuri ita wanda ta ba ruwanta ba da matsayinka da iliminka da malantarka da karatunka da kuɗinka da ɗaukakarka da mulkinka da menene kai dai yi addu'a Allah sa ta soka kawai ai a gaskiya ne in ba ta son ka kai kai fatiya ka daga kai gaba ka je ka nemi inda ake son ka sai za ka kana bauta inda ba son ka wani ya ce ana NYSC bautar ƙasa kenan neman aure ta yi duba shi ke laka ce tafi gidan aliyu da abu talib to anan nake so kuma da hankali ya koyan wani yanzu da akwai gaba tsakaninsa da aliyu da abu talib da umar kafiri ne kamar yadda yan shiya suke cewa umar kafiri ne zai je gidan aliyu da abu talib ya nemi isa da aure kuma yanzu aliyu jarumtarsa zai bawa umar isa ka duba wani abin mamaki shikenan aka tura shi gidan aliyu da abu talib ita wannan ummu kulsum din kasan yar yayo yar fatima ce yar fatima ne fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma fatima ma tana limin abi talib ne ka gani kenan jikar annabi ne ka ga nan gurin aka je aka neme ta a yaje neme ta da aure kuma aka bashi wannan yana nuna cewa ashe ya halatta ha mutum ya baka yarsa bari buga misali da kai da kai da ba ka da aure ko kai yana da kyau saboda nan gaba za a iya samun rikici na aure kai wannan ka ba da yarka wa wannan nazifi ya ba wa hassan al-basri nazifi ya ba da yarsa wa hassan al-basri yanzu kaga an samu sarakuta tsakanin su ko haka ne abin da yake so ku gane umar ya ba wa manzan allah ɗansa waye hafsa ko kaga akwai sarakuta tsakanin su manzan allah yana da ya fatima to jikar manzan allah ummu kulsum yar gidan fatima sai kuma sirikin annabi din ya aure ta shi umar kamar yanzu ka ce misalin wato jikar nazifi sai shi hasanul basri sai ya sai ya aure ta ba ku gane ba ko ya ba kakanta eh ya ba kakanta ya bawa ya ba wa kakanta yasa Eh, eh haka ne to ya halatta haka din ya halatta to a nan gurin umar ya neme ta radiyallahu ta'ala anhu aka je aka kai aka kawo aka yi bayani har sai ma aka ce ai ya neme ta ne saboda alaƙar da yake da shi da manzon Allah yana so ya samu kusanci da gidan annabi sai ya je gurin aliyu ya ce ya aliyu da abin talib ina son yarka umu kulsum yar gidan fatima aliyu bin abi talib ya ce an baka an baka an baka aka bashi ita umar saboda murnar an ba shi wannan yarinya ya ba ta sadaki kamar ka ce dinari ko kudin da suke amfani da shi dubu arba'in tu a wancan lokacin malam dubu arba'in fa ko naira naira ne ko ko ko ne da aka ce ma dubu arba'in fa yana da yawa tun a can da saboda murna ya dauka ya bata kuma Allah ya kaddara suka samu haihuwa ta haifan masa da zaidu da rukayya zaid bin al-khattab zaid bin umar bin al-khattab sannan kuma ta haifan masa da rukayya kaga wannan ya nuna ashe akwai auratayya tsakanin gidan aliyu bin abi talib da gidan umar manzon allah surikin umar ne Aliyu bin abi talib surukin manzon allah ne umar surikin aliyu ne aliyu surikin umar ne shi ma Aliyu bin abi talib surukin manzon allah ne ya kaga kullum akwai wanda zai iya warware shi daga baya sai yanzu kawai wani ya zo ya ware ya janye umar ya ce wai kafiri ne Allah ya ce shikenan wato Ali bin Abi Talib ya ɗauki duk jahantar Ali bin Abi Talib ya ɗauki yarsa ya bawa kafiri kenan hal yuqal hada hankali zai ɗauka. to matsalar yan shi'a su malaman su ba su bari su yi karatu ba sa bari su yi karatu sam sam kawai ana ɗora su ne akan hidima kawai kuma yadda kaje yan dariƙa da sufaye bara a bari kai karatu wallahi ba za su bari kai karatu ba ka fara zuwa kana tsiban karatu na littafi ya ce kai ma za ku je ka koyo karatun reni ko kawai a barka kai ta hidima a ta baka zikiri da auradu ka je kai ta fama yana cikin suna cikin matan umar akwai mace mai suna lu'uba lu'uba aka sunanta ita kuma wannan cikin matar matarsa ne wanda ya aura a yaman ya auri mace yar yaman ita ce mai suna lu'uba luhba eh ita ce luhubatu ita ce ta haifar masa da abdurrahman al-asghar an gane da mun ji abdurrahman al-akbar ko to ga abdurrahman al-asghar ya zo wasu kuma suka ce a ita ce mahaifiyar abdurrahman al-awsat din saboda dukansu abdurrahman din guda uku kowanne kuma uwarsa daban wasu suka ce ita wannan luba din matarsa ta yaman ba mata ba ce ba baiwa ce baiwa ce ba mata ba da aka yi wasu suka faɗa sannan yana da wata baiwar mai suna fukaiha fukaiha kaga idan ka zo kan baiwa ba wata ba sai ka sa baiwa mai suna fukaiha ummu walad kenan ita ce ita kuma ta haifa masa zainab umar yana da daɗa mai suna zainab wannan zainab ɗin ita ce ƙaramar ƴar umar ibn khattab duk ɗayansa ga baki ɗaya ƙaramar ɗaya a cikin ita ce zainab bayan umar ga baki ɗaya idan ka haɗa mutum goma sha uku ne mazan da matan su su sha uku ne ka duba wani yadda Allah ba shi a mu yanzu 'ya'yan ma ne ma muke ba kai sai ka jima kamar su dan dakata tukunna Allah nake gaya maka su ko yanzu haihuwa aure suke su ta haihuwa ba wani matsala Allah zai tsari zai taimaka cikin ya'yan Umar su guda goma sha uku dan dan kudi kan rikewa akwai zaidu zaidul akbar kenan zaid al akbar akwai zaidul asghar shi ma zaidu ma guda biyu ne yake da shi zaidul akbar da kuma zaidul asra kama kana da yana da zaidani kenan na uku akwai asim mun faɗi shi ko sannan kuma akwai abdullahi sannan akwai abdurrahman al-akbar akwai abdurrahman al-awsat akwai abdurrahman al-asghar sannan yana da ubaidullah bayan abdullahi ko akwai ubaidullah yana da kuma iyab iyab wannan iyab shine ɗan gidan matarsa atika din nan wanda abdurrahman eh, zubair bin al-awwam ya aura iyab iyab bil sannan yana da hafsa ko ita ce ta goma sannan yana da Rukayya sha ɗaya, yana da zainab sha biyu yana da fatima sha uku amma zainab ita ce ta ƙarshe matansa gabaki ɗaya na jahiliyyar da na musulunci guda bakwai ne an gane ku da bayan da wannan guda bakwai to to ban da bayan kenan ka cire bayan ka cire bayan a ciki a wannan din kai eh, saɓani a kan eh, wannan eh, wati luhuba luhuba wasu sun ce mai wace malamai suka ce umar ya kasance yana yin aure ne don ya haihu fa kana radiyallahu anhu ya tazawwaju min ajalin injab yana yin aure don ya haihu shi babban manufar ta yin aure don ya samu hayayyafa wa yuktharu min az-zurriya don ya samu zuriya da yawa umar yana faɗa ma'atin nisa'a lishahwa wallahi ba na zuwa aure mace wajen shawa wallahi mutum mai hankali haka ba ya haka ya kamata yi duk wanda yake yin aure don sha'awa to za ka auri matar ka yi sha'awa ka aura kana auranta wata ɗaya kuma kana fita titi za ka wata kuma wanda ta bida ya za ka yi in ka je ka da aure ta kuma bayan wani lokaci kuma za ka wata wanda ta bita da haka bai kamata mutum ya rinka yin aure don sha'awa ba a kai aure don manufa manufar aure tana da yawa don ka yawaita zuriya don ka killace kanka don ka tsare mutuncinka don kuma ka taimaka a ce ma kai ma yau ga wata a ƙarƙashin ka kai kake ciyar da ita kake ɗaukan nauyinta kake agaza mata kake tarbiyyantar ta kamar da kake tarbiyyar ɗanka wannan wani abu ne mai daɗi ai amma yayin mutum ya ce sha'awa zai biyu sai ka aure mata dubu ma to shi yasa bayan Allah na gari suna yi ne don buƙatar su yi din kawai wani watakila gidansa ya yi nauyi da yawa matarsa guda ɗaya ne bayan da zai yi dole ne mun mutum mai taimaka mata sai ya wuri don saboda wannan amma mata ba sa gane wannan wai mata abin da suke gani idan ka ce za ka yi aure ai wai ka gaji da su ne in e, tun da yanzu kwallon mangoro ne an tsotse shi an tsotse shi za a ba da shi a sai a ce wani mangoro ba haka bane wallahi ba haka bane to kai ma da ai kana karewa kullum mutum kasa yake da tsaye ai ba gaba yake yi ba da ba abinda mata ba sa ya kenan wannan kuma sai masu zuwa makaranta da karatu su ne waɗanda ya kamata su fahimci wannan su gane ya ce to ina yin aure ne wallahi don in samu zuriya da yawa ya kuma ce a walau walad da ba dan neman in samu yaya ba ma ba laitu Allah aram ra'atan bi aini wallahi ban dawo ba a ce har abada ban taɓa ganin mace ba ma da ido na ba ruwana da ba dan neman ɗa wallahi da ba ko kallon mace ba zan yi ba kai ban damu ba a cewa ban taba ganin mace da ido na ba Allah ya kara masa yadda yake cewa inni la akrahu la ukrihu nafsi ala al yace wallahi sau da yawa ina wa kaina dan naje na kusanci mace ba wai dan sha'awa ba dabba shine yake yin abu dan sha'awa ya mai da abu dan sha'awa dan sha'awa yace ina tilastawa kaina dan a kusanci mace رجاء أن يخرج الله يخرج الله تبارك وتعالى مني نسمة تسبحه وتذكره wallahi ina tilastawa kaina na kusanci mace dan ina fatan Allah madaukin sarki ya fitar ta dalilin tsatsona ya fitar da ɗaya da za su yi wa ubangiji tasbihi kuma da za su rinka ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine dalilin da yasa Umar ya aure mata kuma kaga ya tara waɗannan yaya ko musulmi na gari abin da ya kamata yi kenan min aqwali sahabati fihi babu na karshe maganganun sahabbai akan Umar an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Ali bin Abi Talib yana faɗa idza Salihu salihuna fa hayya halam bi Umar in dai an ambaci mutane na gari salihai to ku taho kawai ku Umar wa yake faɗin wannan Ali bin Abi Talib ku lura da uslubin mai littafin in ya zo magana sai ya fara kawowa magana aliyu ba saboda dan ya nuna maka wato la'anta da zagin da ɗan shi'a suke yi wa umar ibn khattab sun zalunci umar kuma wallahi tallahi ƙarya suke ba sa san umar inda suna san umar da ba su la'anci a ba su la'anci ba sa san aliyu kai da suna san aliyu da ba la'anci umar ba dan sun zagi la sarkin ka ne wanda ko tsine wa sarkin ka ya sarkin ka ai kamar ya zage ka ma kunna nubaidu ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba wai muna nesantar da sahabban annabi bane da nace in an ambaci salihan bayi ku zo ku nemi umar ba ina kore sauran sahabbai bane ba annas sakinata tantuku ala lisani umar yace wallahi nutsuwa kansa yana furtuwa ne akan harshen Umar da ya zo yana magana za ka tabbatar mutum ne mai nutsuwa a tattare da shi isnadi mai kyau imamu tabarani ne ya rawaito shi hadisi hasan imamu bukhari ya fada hadisi an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala Allah da mas'ud yake cewa ma zilla a izzatan منذ أسلم عمر ba bamu bushe ba muna cikin ɗaukaka wallahi tun lokacin da umar ya musulunta yani lokacin da Umar bai musulunta ba muna cikin kaskanci amma ba da ma aslama Umar bayan Umar ya musulunta sai muka damanto cikin daukaka wa qala ahlul ilm malamai suka ce lamma aslama Umar azzal islam yayin da Umar ya musulunta musulunci ya daukaka wa hajara jahran kuma yayi hijira a bayyana ba a goye ba wa shahida badran kuma ya halarci yakin badar wa uhudan ya halarci yakin uhud wal mashahida kulliha ya halarci dukkan yaƙuƙuka da annabi ya je ko annabi ya aika duk ya je wa huwa awwalu khalifatin du'i bi amirul mu'minin in baka san waye Umar ba shine khalifa na farko da aka fara kiransa da amirul mu'minin wa awwalu man kataba tarikh lil muslimin shine mutum na farko da ya fara rubuta tarihi wa musulmi ba tarihi din da kake gani ana rubuta tarihin musulunci shine Umar ne yanzu duk wanda ya ambaci tarihin musulunci ta Umar yana lada yanzu ko da wannan aka bar umar bai ishe shi ba bayan Allah na garken wa awwal man jama'a al-qur'an fil mus'af shine mutumin na farko da ya fara hada al-qur'ani ga ɗaya hade shi a cikin littafi guda ɗaya abun karantawa shine mus'af wa awwal man jama'a an-nas ala salati tarawih shine mutum na farko da ya fara hada mutane akan sallar tarawih ma'ana bayan za Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuɗe an yi a zamanin shi sau ɗaya sau biyu sau uku gudun kada Allah ya farlanta wa mutane sallar nan ta tarawihi a zamaninsa saboda a lokacin da ake saukar da wahayi su ce su bari illar da ya ce su bari din kada a farlanta bayan ya bar duniya zamani ya tsawaita wata rana umar ya shigo masallacin manzo Allah sai ga mutane da azumi wannan mutanen uku sun sa limamu su daban suna yi kowa sai samu da qur'ani in mun wa da mun biyar in wannan ya fi qur'ani sai in tura shi gaba sai ci bismillah can ba gefen masallaci mutum goma wancan yana bayan sun tura wannan wannan ma can bangare wannan ma wani yana yi shi kadai yana ko ya ce a'a da a ce kun haɗu kun sa limami guda ɗaya ai da ya fi muku to wannan shine sababin da Umar ya haɗe su gaba ki da kan liman ɗaya ya ce wani ka zo ka yi musulmanci to daga nan aka fara yin tarawi duk inda aka yi tarawi a duniya umar yana lada to shi a lokacin yace ni'matul bid'atu hadhihi ma da da sabon abu wannan sabon abu a yanzu amma da akwai shi ta yaya dan bai sa yace da shi sabo sabo ne watakila lokacin Abubakar tunda ba a yi ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi an hana menene illar da ta sa ba a yi ba aka hana shine dan kar a faralanta yanzu kuma an dawo da shi sabo yanzu ko ba wanda zai saukar da aya ya ce faralla ne ko akwai babu da haka shine yace a zo a kafa a ci gaba kaga yana da falala kaga yana da lada radiyallahu ta'ala an wa awwal man assa fi amali Umar shine mutum na farko da ya fara bin diddigin ma'aikata diddigin shugabannin mana idan yana shugaban kasa zai binciki gwamnansa na kufa gwamnansa na sham gwamnansa na kaza ciyaman ɗansa na kaza sai kira ka yi maka tambaya yadda ka san mala'ikan mutuwa ne zai zo kanka yadda ka san mala'ikun kabari haka umar yake sa mutane ba an kawo masa karar wannan bawan allah ba wannan sadi bin abi wa cewa baya yin adalci baya kaza baya musu adalci wajen rabo kuma bai ma iya sallah ba haka munafukai suka kai ƙara sa wurin umar to umar shi ba munafurci a wurinsa sai ce kai ka zo muna neman ka ki taho yace an zo an ce kaza kaza kaza kaza kaza haka ne haka ne yaya kake musu kaza yaya kake musu kaza yaya kake musu sai ce wa ya faɗa shi sa ibn abi waqas su ce wane ne sai ce to zan yi addu'a ya amiral mu'minina abin da ya faɗa a kaina idan sharri ya mun min ya Allah ya Allah maɗaukakin sarki ya ba tsawon kwana da tsufa ya daɗe kar ya mutu sannan kuma ya jarrabe shi a rayuwarsa ban fate ya zama ba amma ne masa addu'a cewa Allah ba shi nisan kwana idade ya buƙaci mutuwar ma ta gizuwa ka sa akwai lokacin da aka buƙaci cikin abu ya gagara saboda ka da amfani kashi a zaune fitsari a zaune duk kowa ma ya gaggafe ka zama matsala saboda ka yi tsaya sannan kuma Allah fitine shi fitinar kuma Allah kiyaye don wasu addu'a ba da tsohon nan ya tsawaita ya yi tsawon rayuwa girarsa gira gira sai da ta zama fatan giran nan da gashin ya tsufa har ya sauko ya ya danne idan kuma ba idan ba da karfin da zai daga jiran ya kalla ba kawo ya zama ba amma fatar jiran wannan naman jiran ya roɗe ya yi ƙasa ya yi ƙasa ya sauko ya danne idon ba ya iya gani inda yana so ya gani sai ya sa hannunsa haka ya daga haka sannan kuma idan ya daga ɗin ya gani kuma duk inda ya yara yan mata sai bi su yana kamawa da haka layin da yake inda yake mata za su bi sai a ce wannan kwarton ne ko wannan mai bin mata ne da an gan shi a ruga da mu sai ya rika cewa rajul maftunun asabatu da wata sa'adi ni mutum ne fitinan ne addu'ar sa'ad ne ta kama ni fitinan nan mutum ne na fara cikin fitina amma ta dalilin addu'ar sa'ad yace idan ko abin da ya faɗa daidai ne Allah ka saka musu to shi fa Umar fa baya bari dole zai tsaya bincike ka to shi ne mutum na farko shugaban da yake bibiya ba ya cewa tunda na naɗa ka na amince da kai baran bincike ka ba kuma haka shugaba ka wace zama idan shugaba ya ba baya bibiyar na ƙasa da shi to barna da aiki ya kamata gwamna ya rika kiran ciya mai kira ciya mai ɗan karɓar gwamnan kai ya aka ne ka musu kuɗin wannan watan da mai da mai aka da shi kuma kuma kuɗin wata kaza da suka wuce guran ɗin wata gwamna mai aka da shi ya bincike shi idan ya sa yana binciken su zai yanzu nan riba da ya sa mutane a gaba yana musu bincike mutum yana cikin ƙauye mai kuɗin ƙauye mai fasirin rinka ɓoye kanshi ba su ji tsoron Allah ba ba su ji tsoron riba man sai da yana jin tsoro bayan iya hawa mota mai tsada saboda kar a mai shi ne dan kasuwa da ya ce business da yana da kuɗi ya shiga ya fita sai ga ya rage saboda yana jin tsoron riba baya jin tsoron Allah saboda yana bibiya to haka ake so ya zama shugaba inda yana so ya amma idan shugaba ya zama to shashasha shi kansa shirme ne ba zai iya kawo ba kuma da yana amfani dole sai ka bibice aiki kuma yanzu ba a yanzu bibice su sai sa haramta ba qur'an ba binciken da zai to zai bincika ai tutar da kanana ta zo shi kenan tutar ta zama mala'ika yanzu Allah sai to shi ya fara wanda shi ne mana asafi amalin wa hamala durrata shi ne mutum da farko da ya fara ɗaukar sanda yana riƙe yana buga mutane durra ita ce 'yan sanda kwagi yana zagayawa da kayan sanda ya gaba kayi ba daidai ba cikin sabon sai ya ta maka ita <laughs> ya addaba biha yana ladabtar da mutane da wannan durra din wa fataha al shi shine mutum na farko da ya fara zuwa ana yaƙi ana jihadi ana buɗe garuruka ya ce rundunar yaƙi a kimka a shirya ku zo mu tafi mun je mun bude sabon gari gaba ɗaya sai tutar la ilaha illallah ta shiga cikin ta ba giya ba karuwa ba kaza ba kaza umar ne fara yin wannan wanda yanzu ya zama tarihi wa wada al kharaja wa masar al amsara umar shine ya fara sanya haraji kafirai ya sanya musu haraji su rinka biya duk wanda ba cikin musulunci zai zauna cikin garin musulunci yana so ya ci cikin gari to ya rinka ba da kuɗi ya gyara garuruka kuma manyan birane ya gyaggyara su wasu taksal kurowa ya ƙididdige alƙalai ya san yawan alƙalansa a gari ka zana da alƙali a gari ka zana da alƙali a gari ka zana da alƙali wadawwana dawawi wadawwana addiwan umar shine ya fara rubuta wato records shine ya dawwana diwan shine ya fara records ka san da office ai duk abin da ake sai a ce ina records ko file din kaza da wayewa da tare wannan to umar ne ya fara yi wa farada al'afiya shine ya fara ya fara farlanta ba da kyauta wani wani in an yi bajet za a ba su kaza dattawa za a yi musu kaza makafi za a yi musu kaza wane ne za a yi musu kaza shi ya fara wannan wa hajja bi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama fi akhir hajjatin hajjaha kuma ya fara yin aikin hajji da matan manzon Allah a aikin hajjinsa na ƙarshe da zai tafi sai ya haɗa matan manzo Allah da suke raye a wannan lokacin ummahatul mu'minina yace ku zo mu je in girmama ku mu je mu yi muku aikin hajji a mu aikin hajji tare da ku mu taimaka muku mu ba ku guzuri mu yi muku kaza mu yi kaza wannan Umar kenan wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da za mu iya faɗa kan Umar ibn Khattab kun dai sai yana da falala da yawa za mu ta karatu a kansa insha Allah ta'ala a zuwa lokacin da za mu ainihin kammala abinda da muke so shine mutane su gane darajar waɗannan mutane su san ɗaukakar su su san matsayin da Allah madaukin sarki ya ba su abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah madaukin sarki ya fi mana da hannun qadar kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ولا تكون مكة عبرتها ولا نستعلم إيه أشياء تريد يشوفها كي إذا ما كي لا نستعلم عبرتها هذا